waɗansu yara ne babansu ya tafiya to baban nasu yana sa ido a kansu sosai sai suke jin cewa wannan sa ido da yake a kansu takura musu yake shi kuma kullum burinsa su kasance yaushe suna gida sannan kasance suna ɗaukan tarbiya suna koyan tarbiya mai kyau daga iyaye da haka wata rana sai ya tafiya da ya tafiya sai mahaifiyarsu ta ɗan ɗaga musu ƙafa domin su sarara da aka suka yi ta walwalarsu ya san ransu a cikin gida bayan da ya dawo sai suka haɗe rai suka ɓata rai sai ɗaya daga cikinsu ya ce wallahi baba sanda baka nan har mun ɗan ji daɗi shikenan sai baba ya sake murtuke fuska sai ya tambaye su to yanzu da na dawo fa sai suka ce sai suka fahimci cewar ransa ya ɓaci su kuma ba bukatar su ce su ɓata mai rai ba su dai a matsayinsu na yara gaskiyar abin da ke zuciyarsu suka faɗa don haka sai ya wuf ya ce wallahi baba da ka dawo sai muka ji mun ƙara jin daɗi kun ga wannan ma wani salo ne na waskiya haka kuma bayan haka akwai wani attajiri to yana da barori guda biyu wato waɗansu da suke mai aiki a gida suna zaune dukansu su ukun sai mai gidan nasu ya tashe fita ya ce yana zuwa sai ya bar su su biyu ɗayan shi ma sai ya tashe ce ma ɗayan yana zuwa da haka da uban gidan da kuma yaro ɗaya sun fita kenan da aka tashi dawowa sai yaron ya fara dawowa da aka tashi dawowa sai ubangidan ne ya fara dawowa ubangidan yana zuwa shi kuma sai ya tsokani yaransa da ke wurin ya ɗan kama mai kunni da aka shi wannan yaron ya zaci ɗaya abokin aikinsa ne ya mai wannan shigantakar da aka sai ya juyo da ashar ya ce don yana waigowa sai ga ubangidan shi ne sai ce allah ya ma albarka a nan ya waski a madadin ya yi ashar sai ya juya ya mai da abin sa albarka Da can a baya mun ce akan yi waskiya ne domin gujewa abin kunya wani mutumi yana cikin tafiya da matarsa matar tana gaba yana biye da ita a baya sai suka haɗu da wani na mamajo manemin mata yana ganin matar sai ya ce mata ke jimana bata tamka mai ba ya sake binta kina ji ba bata tanka mai ba da ya dame ta shi kuma mai gidansa ya ƙaruso sai ya ce mai na ce ba, ya ce mata ko na ce ba. shi wannan manemin mata ya dame ta yana ta bibiyanta yana ce mata na ce ba, na ba wato nufinsa ta tsaya su yi magana mijin wannan matan shirgegen gaske ne sai ya juyo gare shi ya ce kai ka ce me sai wannan manemin matan sai ya ce na ce la ilaha illallahu ko ba dama in yi salati ne kun ga anan waskiya ce ya yi amfani da salon waskiya don gujewa abin kunya don ko jibga ya sha ko ba komai ai girma ta faɗi kuma dole an kwashi kashi a hannu an yi abin kunya kenan ma da darasi na gaba naku yakubu muhammad haru